الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد يدينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا مروج في سلكيا قام يوم الشاب يبدو وتردد في عن صلى الله عليه وسلم في ليلة نبي حدود أربعين كما يوم أشهر حدود وتنقفوا ميلادية تنبيل ترى ومن المسلات سلام بيتان أبغتا جامع الشيخ الحق السلفي رحمة الله عليه ومن في قبل كرعتم حديث نماط وماط وشمعيت أكسابا اللي تابه التجريب الصريح لأحاديث الجانب الصحيح ناب الضمانه الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه قلنا شيء جزء محدث هنا عند دبقي بإذن الله muna cikin kitabun imani za mu tashi babu ziyadatin imani imani wani tsani babu da ke bayani a kan imani yana da kuma yana raguwa wannan wata rabiya ce wato matsala ce da take da tsaddiya wadda aka samu wasu daga cikin yan bid'a aka zarrabe suka kauce ma daidai akwai waɗanda suke ganin cewa imani baya ƙaruwa baya raguwa domin su a wajensu imani kawai mujarradu al-ikrami bil lisan su a wajensu imani kai abinda mutum ya faɗi da bakin aka samu daga cikin akwai waɗanda ake ce musu al-murji'a sannan aka samu wasu da ake ce musu al-kullabiyya wato bajiyan muhammadu bin kullab wanda wani bangare ne daga cikin kungiyar almurji adin asali wanda su a wajen su kawai imani shine mutum ya kubta la ilaha illallah da baki idan ya kubta la ilaha illallah da baki to duk abin da kuma ya dama ya je ya aikata imanin tunanin cikakke kamar imanin abubakar radiyallahu anhu kai wasu daga cikin su ma sukan ce imanin su daidai ke da zama lafiya ce imaninsu daidai yake inda za a auna imaninsu da imanin mala'ika jibrilu su daidai yake wannan kungiya ta samu zane ta bata ta kauce ma daidai shi ya sa magabata suka yi rubuce-rubuce akan wannan matsalar suka tabbatar da cewa al'imanu ya zidu wa yankus ya zidu bi ta'atar rahmani wa yankus bi ta'atar shaitani imani yana da duwa kuma yana raguwa yana da duwa ne bi ta'atin rahmani idan aka yi ma Allah biyayya yi ma Allah biyayya wannan na jawo imanin mutum ya dace sannan saba ma Allah madaukakin sarki da bin shedan shi kuma yana ja imanin mutum ya tawaye ya kasa shi ne suke ganin malamai su shigar da wannan a cikin littafansu akwai malaman da sun girma a limamin bukari da suka yi rubuce-rubuce a kan al'ima kamar al'imam alkafin zuwa sallam abu ubaidi rahmatullahi alaihi yana da littafin da ya rubuta a kan al'ima a ciki ya tattauna kan wannan matsalar ya yi fasali ko baji da ke bayani a kan da imani da kuma rabuwarsa ya kuma yi ma waccan kungiyar raji yake ganin cewa imani wani abu ne da yake cikakke kawai idan mutum ya faɗi la'ila illallah shi ke suna da shubuhohi da suke kafa dalilai da su daga cikin shubuhohinsu suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yake yi masa habbansa a farkon musulunci suna cewa yana ce musu qulu la ilaha illallah tuflih qulu la ilaha illallah tuflih ku ce la ilaha illallah za ku shiga aljanna malamai suka musu rajin suka ce a lokacin abin da ake bukatar kenan musulunci ya sauka a matsayin wani abu mai kamar jariri yanka girma yanka girma yanka girma yanka girma har ya cika kamar yadda ɗan adam yake cika hatta idza balagha ashuddahu wa balaga 40 sana bulughul ashuddi mutum ya kai shekara arba'in to halittarsa za ta kashe to haka musulunci ya fara a wannan matakin musulunci yana ɗan jariri abinda ake bukata shine mujarradun da bil lisan mutum kawai ya ce la ilaha illallah domin lokacin babu cewa yi sallah babu cewa ai iyaye biyayya giya ba haramun ba a hankali a hankali aka yi ɗiban mutane ana saukar da musuluncin nan hukunci hukunci hukunci hukunci a lokacin da hukuncin musulunci ya cika gaba daya to daga wannan lokacin duk wanda ya zama zai shiga musulunci to ana neman shi dukkan ayyukan musulunci ya zama ya aiwatar da su idan mutum ya samu dama aiwatar da ayyukan musulunci duka to ya zama ne cikakken imani idan ko ya kasance yana da tawaya a wani bangare to ya samu tawaya a imaninsa gwaggwadon wannan tawaya da ya samu ta aiki ke zan musulunci ya kunshi ababe guda uku i'tiqadun bil jana amalun bil arkan iqrarun bil lisan ya zama mutum ya kudurta a zuciya tsakanin shi da Allah abin da ake ce ma aqida a zuciyarsa ya tabbatar da duk akamun imanin nan ya kudirce su a cikin zuciyarsa wanda wannan hukunci ne tsakanin mutum da ubangijinsa sannan kuma ya furta da baki shi yasa idan mutum ya zo zai shiga musulunci abin da ake furta masa shine ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya furta da baki sannan kuma gaɓoɓinsa su aiwatar ya zama ya sallah da gafarsa ya zakka da gafarsa ya je ya aikin hajji da gafarsa ya biyayya ga iyayensa da gabobinsa sannan kuma ya nisanci aiwatar da ababen da Allah yake fushi da mutum in ya aikata su da gabobinsa to sai ya zama kamilin iman shi yasa sa mu suka ce in an tambaye ka an ce hal anta mu'min to kai istisnai kai mu'mini ne sai ka ce insha Allah amma ina aka ce a an ta muslim sai ka ce ana muslim kai musulmi ne ne eh, ni musulmi ne domin musulunci na tabbata ne ta hanyar ikirari da baki wanda ya shekara ɗari yana kafirci da zai zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya da musulunci amma shin imaninsa ya zama daidai da na kowa a sai ya yi ayyuka sannan sai ya zama da cikakken imani idan bai yi wasu ayyuka ba ko yana aikata wasu nau'ukan sabo to yana nan ba da cikakken imani ba amma yana cikin da'ira ta musulunci mun gane wannan ita ce ƙa'ida ce matsala ce tsohuwa da akwai da shi yasa za ka ga duk littafin aƙida in ka bude littafin da aka rubuta shi akan manhajin ahlus sunna wal jama'a to za ka ga sun ɗauko wannan matsala suna tattaunawa a kanta wato ziyarar ziyaratul imani wa nuqsanu ko qadiyatu ziyaratul imani wa nuqsanihi mas'alar da ke bayani akan daɗuwar imani ko kuma rabuwarsa to shi sa Imam Bukhari ya kawo ta a nan a cikin kitabun iman a cikin sahihinsa to shine babu ziyaratul imani wa nuqsanihi babin da zai yi bayani akan imani na daɗuwa kuma imani na samun tawaya ya rabu عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير an samu wannan hadisi daga Anas radiyallahu anhu sai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina kuma khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai daga cikin masu yawan hadisi a cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan karshe-karshen sahabbai da suka rasu Anas radiyallahu anhu ya rasu a Basra malaman sira suna cewa akhir man tufiya bil Basra Anas ibn Malik هذا الشيء ne ƙarshen sahabin da ya rasu الله mata annabi sallallahu alaihi يا ya الدعاء addu'a ya النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طول عمره وأقصر رياله وبارك في ماله ألا تطيعه تعيوس ألا تباش إعياد الذرية ما سيوا أن يا ألا ملك في تباشي ساعة البركة عن نسيته ana tarbi Allah wa an sai da ya shekara ɗaya wasu suna cewa da duniya ya rasu wasu ce ya rasu shekara ta ɗari da ta bayan hijira a nufin sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa ɗari da goma wasu suna cewa ɗari da takwas sannan da hannunsa sai da ya rufe ɗaya da jikoki da aka yi wata annoba a basar sai da ya rufe tsakanin 'ya'yansa da jikokinsa da kansa ɗari da ashirin wanda ba suka mutu wanda wanda suke da rai sannan ya ce gonar ta sai da ta zama sau biyu take ba da amfani a shekara gonar ta saboda wannan addu'ar da annabi sama ya masa kaga kaga haka to ce an annabi sallallahu alaihi wasallam kana daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa allah zai fita daga wuta bayan duk an gama shiga wuta cikin waɗanda ba za su dawwama a wuta ba to hadda man kana man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khal sannan kuma a cikin zuciyarsa akwai gwagwajen ƙwayar sha'ir na alkhairi ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله من زيد سدد وشب زيد وما أتكم تبع من قال لا إله إلا الله وليس لا إله إلا الله وفي قلبه وطن برة من خير أتكم تبع أخير قاية وغدم قاية بر الكمع من خير لا الخير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan zai fita daga wuta ba zai goma a cikin wutar jahannama ba man kada la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah sannan wa fi qalbihi wadnu tarratin min khayr cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta alkhairi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi malaman hadisi suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abubuwan kamar haka abu na farko yana nuna imani hawa hawa ne sha'ir ta fi bur bur ta fi zarra sha'ir an ce kun kara ɗaya ke kamar ka ce kamar ka ce nakhlatin sai a ce nakhlun ko a ce tamratun sai a ce tamru balarabe yana da wani abu da yake ce masa ismul jins idan abu na da yawa sai ya gane shi ya ba shi suna kamar yadda bature ke cewa uncountable ko to uncountable abu to balarabe yakan haɗe shi sai ya ba shi suna ɗaya dabino dabino da yawa busasshe sai balarabe sai ce mishi sai ce masa tamurun in ka ji balaga da ya ce tan muhun to da ne da yawa ke nan kila buhu goma kila buhu dubu kila buhu dubai sai ce tan muhun amma idan ya ce tan marakun to yana da kwayar dalilin gani haka idan ya ce maka nakhlakun to shi ma wani zubin ya ka ɗauke shi a matsayin bishiyar dalilin wani zubin kuma yana nufin dabino kwara ɗaya amma ɗanye nakulun kuma ɗanyen dabino mai tarin yawa wanda bai bushe ba kun gane to haka idan ya ce sha'irun babu taku to yana nuna sha'ir da yawa sha'ir wani jinsi ne na alkaf kusan yanzu ba sa cin sa abincin dabbobi suke yi kaji da da sauran dabbobi suke musu amma dai asali alkama ce لك الشعيرة القمح نوعي إلى الكرم تنا بجرمة وحاجة تاقل سي برة برة إتماع الكرم سي أما والسبة تقي والسبة يبدأ كسن جنس شنكافة وتا شنكافة تاقو تجرمة ها كما سعى وتا تاقو تجرمة وعندما تقول برة وعلى أيكينا الكرم وعلى أيكينا amma idan aka ce gurgun to alkama da yawa ce nan mun gane to sha'ira ta fi ne ta fi gurra to sai na kuma sai ce ne zarra an samu wasu daga cikin malamai da suke riwaya suka ce zuwa zuwa zuwa na nufin mataha to amma siyasin hadisin baya dacewa da wannan lamarin domin manzan sama ya sama ne sai ya kasa sha'ira ta fi burra to sai zarra zarra kamar yadda aka sha faɗa mana ita ce kwaya da ta fi kowace kwaya ɗan kanta daga cikin maganganun da malamai suka gudu a game da ma'anar zarra da kake jin Allah yana faɗi ita inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to raɗin ɗin nan shine sai suka ce irin ƙwayen nan da ake ganin su suna wucewa wanda ake cewa 'ya'yan rana mun gane ko rana ta fito aka ana hanguwa can ta ta windo sai ta wani abu haka ya zuya wuce haka in ka ce za a kama ko ka zama dolo ko ba za a iya kama ku, ƙwayar ƙwara ɗaya ita da suke ce mata zarra ko sai ba zai sama ya rattaba abin ya tsara ya ce duk mutumin da ya faɗi la'ilaha illallah sannan ya zama a cikin zuciyarsa akwai kwayar shari'a ta alhairi wasu malamai suka fassara khair nan an imani imani a zuciyarsa ya kudurta haka sai ya mutu misali a ce ya musulunta bai samu damar aikata wani aiki ba sai ya mutu to in aka shiga ko da Allah ya sa shi a wuta to za a fitar da shi gwaggwadon wannan ƙwayar da yake da ita ta sha'ira a cikin imani haka wanda ya kasance zuciyarsa akwai ƙwayar gurra ta imani to shi ma haka haka wanda ya kasance a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta imani shi ma ba zai domin wani hadisin ya farko kai nan da imani يخرج من الماء من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال خردله من ايمان هذا من خير من ايمان اليتيم ينا ده نفي مي ايكي اما سي بي سامو دامر يين ايكي والله قد وفي سكي بدي بشير وما ابو تبع وانا ابو لفقو ده بس ليكي بياني كيكي ايماني اشي هوا هواني ينزو ولن تقو ودن ابو شيسا da ya samu yi aiki ku imaninsa zai da imaninsa zai da imaninsa zai da kaga wancan imanin na farko ya fi na biyu imanin na biyu ya fi na uku domin wanda a zashi ya kai matsayin kwaye Shakira, Shakira kuma mun ce ta fi burra to kaga ya fi mai burra ce shi ko mai burra burra ta ci ne ta ci zarra girma kenan imanin shi ya fi na wannan ashe imani aji aji hawa hawa ne abin da ke daɗa imani shine ayyukan alkhairi da mutum yake yawan aikata sannan abin da ke tauye imani imanin mutum ya kasa shi kuma shine saba ma Allah madaukakin sarki da nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya umarta a yi wannan shine yake jawo imanin mutum ya kasa abu na biyu da hadisin nan yake tabbatarwa shine yana tabbatar da cewa annal mu'mina la ya'budu illa khilafan lil mu'tazilati wal khawarij hadisin yana tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya mutu yana da imani ba zai dawo ma wuta ba akwai ceto a musulunci Allah madaukakin sarki zai cece shi ta hanyar masu ceto sai ya shigar da shi aljanna bayan ya fitar da shi daga wuta wannan aqidar ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar da annabi sama yake kanta sahabban su suka tashi a kanta sannan kuma tabi'ai suka taso a kanta su sannan atba'u tabi'in al-qurun al-thalath al-mufaddala qarnulan nan guda uku masu daraja wanda annabi sama ya musu da shaida cewa na alkhairi ne su akan wannan aqidar take amma an samu kungiyoyi guda biyu sun canza wanda suka lalace suka taɓarɓare suka taɓa wa wannan aƙida su ne mu'tazila da hawari wanda mun sha batun su a nan mu'tazila suka ce tun a duniya suka ce duk mutumin da ya saban Allah a duniya mutum sai ya zina ko ya ƙarya ko ya sha giya ko ya yi ko ya aikata wani saban Allah to su a wajen su ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba ne shi kar ne ne kafiri ne suka ce eh, to ba za mu kira shi da sunan kafiri ba amma dai yana tsakanin mutum ne yana tsakanin kafirai shi ba kafiri ba shi ba ne ba ya ka to mun ji hukuncin da kuka ba shi a duniya idan aka tashi ranar gobe alkiyama ina zai je suka ce wuta zai ko me zai yi a wuta zai fito daga wutan nan ya shiga da ke ba shi ba fita har abada zai dawwama a wutar nan tare da amanu da ƙarunu da fir'aun da shi kaji na amfanin ba ba rai sun sauƙaƙa masa su a ganin su hukuncin duniya suka ce ba za ka kira shi da kafin ba amma kuma ba musulmi ba ne amma aka je lahira sa ɗaya da Allah duk wani arne da ka sani arne ne to matsayinsa ɗaya ne su ko khawarijawa da ma su fi tsanani sai suka ce tun a duniya sunan sha'ari in yana yin karya a wajen khawarij to ya fita musulunci ba musulmi ba ne shi su da zunubi fara ɗaya mutum ya aikata shi su ya karfiru da musulmi ba mafi ma'asi suna kafarta musulmi ne ya aikata sabo sannan kuma tun da sun yanke masa hukunci sun ce arne ne can a duniya to ya kake tsammanin an je lafiya sai ka tambaye hukunci shi hukuncin shi a wajen su shine kafari wuta zai shiga in ya shiga wuta kuma ba zai fita ba khaliyan mukhallada har abada ba zai fito wannan aƙida ce da su saba ma aqida ahlus sunna wani jamaa mutumin da ke saba ma Allah yana nan a matsayin yana da mutlaqul iman amma ba yi da al-imanul mutlaq mutlaqul iman za a tafi za a ce aka ce ina mun mulai za ta sha ciki ko da yana saba ma Allah yana saba ma Allah amma aka ce ina mun mulai to hajjar shi a ciki shi yasa da ka ce ya ayyuhal ladina amanu to yana ciki annabi sallallahu Allah madaukakin sarki zai kira masu cin riba da ne ya kira su da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kace ne wa zaru ma baqiya min riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa masu sabarwa ne ba ake magana a su amma sai aka kira su da sunan imani shi ne da malaman musu ke masa mutlaqul iman amma ne su da su masu taɓo ne ba su da al'imanin mutu ba su da cikakken imani imanin su tawayayye ne gwagwadon saban da suke ina zuwa kunci wannan yaran ya fito dili ko ko da ka imani akwai abin da ake mutu mutlaqul imani akwai abin da ake kira al-iman mutlaq iman idan aka ce ana kiran masu imani to har da musulmai masu saban Allah da sun shiga ciki amma idan ana magana akan al-iman mutlaq yankakken imani to ne sabon Allah imanin sa ba yankakke bane tauyayye ne ba cikakken imani yake da shi ba mun gane to haka aka tarbiyyar mutane har imanin su hankali hankali ayyukan addini gwagwadon mutum yadda yake riko da addini gwagwadon yadda imanin sa yake cika Allah ya cika mana imani shi ne abin da hadisin yake nufi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ثاني خلفاء ثاني خلفاء الراشدين كو نجيل لسنة الخلفاء الأربعة سيدنا عمر wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da ilimi ya masa shaida ta imani cewa imanin ta cikakke ne rigar kowa a manzan sama ya ga rigar wasu wannan rigar shi bata wuce iya ba wata nonuwan ta kawai ta rufe masa ya sa riga haka kawai iya ta rufe masa wani ta kashi ta kawo cibi wani ta rufe masa al'awarsa wani rigar shi ta kai masa gwiwa amma sai na umar da shi ta kai hakan sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa awwaltaha ai kaifa awwalta tilka ru'ya ya ka fassara wannan mafarkin qala al-iman yace imani imani sai na umar ta cikakke to an أن رجلا من اليهود قال له wani mutum da cikin yahudawa ya ce ma ya ce ma sayyidina umar radiyallahu anhu a wata riwaya imam musaddad malamin imam al-bukhari sarraha bi anna ar-rajul al-yahudi huwa ka'b al-ahbar ka'b al-ahbar ne ne da na umar radiyallahu anhu ka'b al-ahbar ne al-tim khadram ya rayu da annabi sallama amma bai musulunta ba sai bayan rasuwa annabi sallama sai bayan masu sama ya yaran sannan Allah ya masa kyauta ta musulunci saboda haka shi muhammara ne ne ba ta ba ne wani tabi'i ne shi kanin sahabbai ne amma wani tabi'a ne idan aka zo ya shi yace zai shiga cikin sahabbai zai ce a a tsayana kai ba ka haɗu da abin sama amma Allah bai azurta ka da imani da shi ba lokacin da kake da rai to daga ba ka da sharafi kwara ɗaya ta samu sharaɗi ɗaya ba sharaɗin Haji, ya mutum ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da shi kuma ya mutu yana musulunci to kai yanzu ka rasa sharaɗi ɗaya ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka yi imani da shi lokacin rayuwarsa to da ba za a ce ba sahabi ba idan na koma wajen tabi'ai shi kuma sai ce ma tabi'ai na ji ku sai saboda ne sai ni na zaga manzo Allah sallallahu alaihi sun su gan amma an ta da ta matsayin mu lokaci ne muka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine mukhadara ne to tabul ahbab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai azurta shi da imani da shi ba sai baya a koma zai saba da shekaru to shine yazo wajen na Umar a lokacin na Umar yana khalifa yace ya amiral mu'minina ya kai sarkin musulmi ayatul fi kitabikum takrahuna akwai wani yanki na wata aya a cikin littafin wato alƙur'ani ta cira kuna kuna karanta wannan aya ko kuma wani yanki na wannan aya lau alaina ma'ashar yahudi na dalat da a ce mu ne yahudawa aka saukar ma wannan ayar فلاتخذنا ذلك اليوم عيدا فلا مميدة والدرانة هذا مرانة da mun makinta dukkan ranar da za ta zagayo to za mu biki a wannan ranar ta zama mana shagin. ranar shagin. an yi wa ayatin hiya sai ce wata aya ce qala sai ce al yawma akmaltu lakum dinakum ayat da ke cikin suratul naida wani yanki na ta na cewa al yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan nake cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati sannan na cika muku ni'imata cip cip wa raditu lakum al-islam dinan sannan na yadda muku musulunci ya zama shine addinin da za ku rike ku aikata shi kuma ku shiga aljanna ta ta sanadiyyarsa فقال عمر سيدنا عمر يبارك أنت في شيء قد عرفنا ذلك اليوم من زمانا يا جبانا ما أتوقد آية والمكان الذي نزلت فيه الناس وجد آية تسوى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة سمى wannan آية تسوى كلي ne عرفاء filin arafa ثم ranar arafa kuma amma duk da haka ba mu ɗauki wannan ranar ta zama mana idi to me wannan hadisi yake nufi wannan asali abin da yake nuna mana yana nuna mana cewa ga aya na an yawma akmaltu lakum dinakum ay qabla hadha al-yawm inna dinakum ghayru kamil kafin wannan ranar ta arafa din addinin ku ba ta cikakke ba addinin ku ba ta kacce ba amma yau kam an cika shi me yake na ake nunawa a ciki ana nuna ashe musulunci ya sauka a hankali a hankali a hankali ayyukan imani su rika sauka a hankali a hankali ba a dunkule suka sauka ba shi ya sa a farko abin da ake neman mutum ya yi a lokacin da ake bukatar wannan abun ne kawai a ce mutum ya ce la ilaha illallah ku kalli kokarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga babban sa Abu Talib a ranar da Abu Talib ke mutu من زم صلى الله عليه وسلم يجب وجنزع يتي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أتخذها لك حجة عند الله يوم القيامة يتي بطع يتي لا إله إلا الله إن كما هو أن لا إله إلا الله كلمة ثم رأى da ita zan rike ta a matsayin hujja ga gobe alkiyama in ce ya Allah ka shiga da bafa domin ya faɗi kalmar shahada a lokacin kalmar shahada ake bukata Allah ba wajiba bace a lokacin in ba ana yin ta ba a yi ba ba wajiba bace kuma a biyu ake a ce ake azwajin da na Aisha radiyallahu ta ce lokacin da aka fara cewa ai sallah to sallah da ake yi a hudu to biyu ake yi فأقرت صلاة السفر ركعتين وزيدت على صلاة الحضر ركعتين سلى سلى ركعة سلى دعك ينتع تفيها في أكبتها ركعتين أصل كذا إذا كما سلى دمتين ذي تأجيلا تأكد فيك يتزمون كما أولا لو تسمى أقوى سلى بواجب رجل to kaga kaga wanda yana karfafar mu yana karfafar maka cewa ashe imani ba ya sauka bane jumlatan wahida ba qur'a ba ba ba ba musulunci da ayyukan imani ba a dunkule suka sauka ba a hankali a hankali suka sauka sai a ranar tara ga watan zulhijja a shekara ta goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a filin arafa sanda aka saukar mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yanki na wannan ayar da ke nuna cewa yau kan musulunci ya ta gabaki daya me kan ya dauki musulunci ya aiwatar da shi gabaki daya to ya saba sannan kabul ahba ya ce da takhazna zalika yawma inda ya mun wannan ranar ta zama idi da wannan malamai suka ce ranar arafat ba idi ba ce ba idi ba ce shi ya sa wanda suke zaune a gida aka ce musu su yi azumi amma waɗanda suke hajji su ba za su yi azumi ba saboda ana buƙatar su yawaita ibada a rana su yawaita ibada a rana kuma ranar ba a yanka ba ita bace ranar yanka sai kashe gari ake yanka sannan al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari ya ce wa al'idu ya kunu min awwalin nahari lafi fi wasatihi wa lafi fi sannan idin musulunci yana farawa ne daga farkon yini ba a tsakiyar yini ba ba kuma a ƙarshen yini ba Idan kuwa ranar arafat ranar na farawa ne daga zawani shi ya sa hukuncin tsayuwa a arafat na zama wajibi ne daga lokacin da rana ce zawani lokacin sana'a a wannan lokacin ne ake san duk inda kake in ji aikin hajji kake to ka bar wannan wajen ka zama kana filin arafa ka samu wannan lokacin ba zuwa lokacin da rana za ta fara shi yasa za ka ga a cikin adalcin da hukumar saudi arabia take yi ko da kama mutum a kai ya ɗan wani laifi da bai kai matsayin laifi dai babba ba an kulle shi a gidan yaro to rana arafa ɗin sai a zo da shi da hankwa filin arafa saboda kai aikin banza duk wanda ya da aikin hajji ta ce ya hawan arafat sun ce ai ina ina jidda rana ha to wannan ba hajji ba ba alhaji ba ne alhaji jiki alhajju arafa duk wanda bai samu arafa ba bai aikin hajji ba shi yasa za ka ga za ka ga a mashhadin a wuri za ka ga a ta mutane ba su da lafiya sai a zo da su a ambulance a cikin motar asibiti sai a zo da su a wajen su samu wannan فعلة خيوان نروت من الذي بشرك لا عزة عجة عجة عجة وقال أنا أعطبا على ذلك بش أما كانت جميرا بوما جوتا تو إذا شي غانا لذلك ومن إيدي أقول لك شيء من إيدي غانا الشاكة وا غانا موري وا غانا بيتي هما سوق الشيء سمي العيد عيدا لأنه يعود في كل عام an kira Ibi da Ibi saboda yana faruwa ya maimaitu a kowace shekara shi yasa sai a ce masa Ibi? idi na da'auda daga dawowa kaga shi ne wanda so da ka rana a ba ranar Ibi ba ce sannan wannan hadisi yana nuna mana ashe musulunci idinsa na da ka'ida shari'a ce ke da na taɓa faɗi ina jin ko a nan ko a wani wuri na ce hatta mai da ranar hutu gwamnati ai musulunci ta tsada, yanzu mu ba mai saba din mukamin ba kai ta ce ko kai waye ba ka ce ka waya a wata rana ta zama ranar hutu a Najeriya in kai ka ga da gwamnati gwamnati ce da kanta take ware rana ta ce to rana kaza an yi makin da ta zama ranar biki ranar hutu ta zama je sai a ba ta wani suna can ko in can matakin duniya ne suka je can da suka tinke duniya in tinke da zama da za su ce ta ware wata rana ita ce ranar kaza ba shi kan ji aka wata rana ba wai wai hatinan je mu kullum cikin hatinan su ne alhamdulillah wai ranar mun ranar farin ciki to ta ranar ta ranar farin ciki abin ciki zuwa yake amma ya ta kullum kan cikin farin ciki ba bakin ciki zuwa yake ba a samun lokaci mun gane shi ne wannan so haka hadisin yana nuna mana a shi imani a hankali ya rika sauka ayyukansa a hankali suka rika sauka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya cika addini to a lokacin ayyukan imani suka cika mutumin da ke son ya zaune cikakken imani sai ya kokari ya ɗauki waɗannan ayyukan daki daki ya rika aiwatar da su sai ya zaune cikakken imani babu kuma wanda ya ce ya ayyana wani ya ce wani da cikakken imani ne sai da wahayi sai da nafsu sai dai duka mu yi majunan mu fata mu yi majunan mu fata ba sai dai mun gane sannan wasu malamai sun yi iskin babu a cikin wannan hadisin haɗuwa arafat da ranar juma'a to tana ƙara ma arafat daraja arafat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sa ta ta zama ranar juma'a ya ga arafat sannan kuma ta faɗo ranar juma'a kamar yadda Allah sun yi ya sanya shi zabin la'ani cewa sai abin ya ƙara ɗaukaka ya ƙara daraja ga idi ga ga ga arafat sannan kuma ga juma'a juma'a rana ce zama mai daraja amakin kwanaki da ake da su na mako to babu ranar da kai ranar juma'a da jahanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi khuliqa adam wa fihi udkhila al-jannata wa fihi ukhrija minha ko sannan wa fihi mata wa la taqumu as-sa'atu illa fihi ranar juma'a rana ce mai albarka a cikin kwanakin mako takwas Allah bai halicci wata rana da ta kai ranar juma'a dada a cikin ta Allah maɗaukaki ya halicci annabi Adam alaihi salam ya shigar da shi aljanna sannan a cikin a ranar juma'a ka fitar da shi daga aljanna sannan kuma a ranar juma'a annabi Adam ya rasu sannan kuma kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a hadisin yana cikin Bukhari haka rana ce mai kima shi yasa al-Imam Suyuti rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sai samu suna Khasaisul Jumu'ah يقف درجة جرانا جمعة محيطة إلى عشر درجة درجة درجة جرانا جمعة إلى عشر أما قصر إمام سيودي رحمة الله عليه يجمع كل فريق وكل بعيد سورة وصي إن كانت وصي وصي إن كانت فعلا أما الإمام ابن القيم عشرين زاد المعاد يعدوك ليتخصا جسم إن كانت يبقى فللو لنجمع ولا ثلاثة فللو لنجمع تكي بسوء ولا ثلاثة وقال رواليا to daga ranar juma'a rana ce mai kima sannan ita kuma ranar arafa ita kuma a shekara ita kuma ranar da ta kowace rana ce na jarar a cikin shekara rana take gabaki da. ba dare ba dare akwai da yake kaje ita arafat ba ta da dare tana farawa ne arafat na farawa ne daga lokacin zawadi zuwa lokacin gurubi daga azahar zuwa magarba shi ne arafat duk da cewa wanda ba baya filin arafat sun, an hukunta masa ya azumce wannan yinin tun daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana amma wanda yake aikin hajji shi gagarumin lokacin shi ne daga lokacin zawali zuwa lokacin gurubi daga lokacin azahar zuwa lokacin magariba shi ne wannan lokacin ka ga daga magariba za a tafi kuma a tafi ina za a tafi musdalifa a je a kwana a can to shi ne so daga rana ce mai albarma rana ce mai albarma sannan wannan aya da al-imam bukhari ya kawo ta da sayyidina abu al-ahbari ya kawo ta tana nuna mana babu wata ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana da ta kai girman musulunci ku duba siyakin aya al-yawma akmaltu lakum dinakum فسأل واحد ربما يسأل واحد ما هو ديننا اليوم يعني أقول لكم دينكم يوم نتكى مقع الدين هو أنا أتيت بأس لي الدين أتممت عليكم نعمتي أن نتكى مقع نعمتي نعمتي عليكم دينكم نعمتا إذا شيء الدينكم ما هو ذلك الدين وما هي تلك النعمة ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام هو النعمة وهو الدين المسلمين شيء نعمة جعلنا يا من رجل جرمع سلمكما سيكما إتشي شيء لي الدين هذا ورضيت لكم الإسلام دينا wannan shi ne shi ne sannan hadisin yana nuna mana daga cikin fikihun wa qa'imun bi arafa arafa tsayuwa ake sai dai idan kana da daluwa amma a rafat addu'o'in da za ka yi a tsaye ake san ana cewa an gama sallah a zahar da la'asar din masallacin jami'a an yi hudu ba to abin da ake bukata kuma daga nan sai a koma kuma mutum ya je ya samu mawukifinsa manzal sani ce wal arafatu kulluha mawqifu filin arafa din nan da aka shata idan mutum ya je zai ga sign board sign board manya manya ga sunan an rubuta hududu arafa duk da filan da rarrika cewa duk inda mutum yake na filin arafa to ya tsaye a wannan wajen ya ta addu'a addu'a a wannan ranar biyu addu'a ce in mutum ya cika sharɗan karɓa kaga ba ta ta kuɗi ya tafi hajji ba in ya tafi kuɗi ne ya tafi aikin hajji kaga shi ke bahaushe ma ya ce in yi jefi shi ɗan da rama ai aka bahaushe ya faɗi wa ina ya gani o ba ne maga ana magana ta tana da kama kwakwalwa to shi ne wannan Allah ya taimake mu babun azzakatu min al-islam babun da zai bayani akan cewa zakka tana cikin ayyukan musulunci kun ga Imam Bukhari ya tafi akan cewa al-islamu huwa al-izan ana amfani da lafazin al-islam a matsayin al-izan أي الزكاة من أعمال الإيمان زكاة تنا إيه لكن أيك الإيمان shi yasa ba ku kalli sunanta zaka shi yasa daga cikin tun farko farkon musulunci aka fara faɗin lamarin amma ana nufin ne zakatun kan zakatun nan sai aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الزكاة أنا مثل زكاة النفس حتى تزوجها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها إن ثم بعد ذلك تزكى wa azzaka domin an nuna mana cewa za a samu wani abu da ake ce masa zakatun ba sai aka fara da zakatun da? mutum baya iya zakatun mali sai ya yi zakatun da. idan kaga mutum ya iya ɗiba kuɗin samakunin kuɗi ya ba da ya ce zakani to sai da ya tsarkake shi sannan ya iya tsarkake dukiyarsa an taɓa ba da labarin wani an ba da labarin wani mutum mai dukiya a ƙasar nan yanki abokanan shi suka yi mitin a ƙasashen waje yake da harkokinsa suka yi mitin suka ce masa aka zo aka yi mitin aka ce ya zai a masa nasiha ba a taɓa jin yin zakka ba kuma yana da kamfanoni a cikin ƙasa sannan yana da kamfanoni a ƙasashen waje kan da ƙasashen turai inda yake zaune shi kenan aka yi ta a wani lokaci ya zo aka tafi yin a ce yan ajin su nan an tafi aje a gaishe shi shi kenan ana fira ana fira sai ɗaya daga cikin su ya ce to suna da magana da shi me magana da kuke kuke kuke da shi kuke da ita wace magana kuke da ita sai suka fara mashi magana shi bai san zakan nan ba shi bai san hukuncin ta ba amma a mashi bayanin ya ake yin ta suka mashi bayani cewa yan abin da kake da shi na dukiya ta kuɗi tsabar da kuma kayan da ake ce musu urudu tijara kayan shago ko kayan sedawa wato ababen da ka mallaka da niyyar ta ci riba da su to duk za a lissafta su sai a kasance gida arba'in sai ka ɗauka shi da ya kabata ya ce to zan gwada mu gani ya tafi ya sa aka mishi lissafin dukiyar ta gaba ki kawai daga baya sai kira su ya ce su zo shi gaskiya abin da muka faɗin nan ba zan iya yi ba ba zan iya na kashi na cikin arba'in na dukiya ka ba zan iya ba ya ce gaje da tsako gaje abinda ne ga miliyan ɗari biyu sun yi da za mu da iya ya ba da miliyan ɗari biyu kaga la ta tsanan malami miliyan ɗari biyu ya ba da ya ce ba zan iya fitar da sai cikin arba'in ba to kaga sai zuciyar mutum ta tsaka ta tana Allah kaɗai san adadin dukiyar ta ya ce ba miliyan shi biya ba da shi ba zai iya bada da kuɗin da aka ce a bada ba wanda Allah ya ce shi ne zai ba da sau daga gaji miliyan ɗari biyu a san yadda za a yi ta tattara sun ne zai bayyana maka ka gani shi ne wannan inda zai sai zuciyar mutum ta tsarkaka sannan dukiyarsa za ta tsarkaka shi za kaga tun farko sai ya zama an sa tsarkace zuciya a farkon ayyukan da mutum zai yi a musulunci shi ne babun azzakat min al-islam babun da zai bayani cewa zakka min a'mali iman zakka tana ɗaya daga cikin ayyukan imani عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وتطوع وتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق لذلك طلحة بن عبيد الله ليلة العشر المبشرون بالجنة أخرجهم بطلحة ضد زيد وسعد وسعيد بن أبي عابد الرحمن هذا طلحة طلحة بن عبيد الله في لجسم صحابان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنسهم يحول من بني أدوكة ليتي وانا لا الجنة وانا لا الجنة وانا لا الجنة وطلحة لا تكنس طلحة بن عبيد الله سنوكم هنا لقابة بعض babban malami mai yawan kyauta da ake ce masa imran ibn talha ibn umayyah shine wata rana ɗan nasa wasu suka zo suka zo wajen su suka ce masa suka kama masa suka zo suka ce ɗan uwansu ne ba shi yayi masa katufi shine suka zo suna neman taimako su ce to kafin dai wannan a kawo abinci a ci aka kawo musu abinci suka ci suka ci suka ci in ce to yanzu abin da za a yi shine na ba shi dirhami dubu goma dirhami dubu goma a biya duk bashin da ake bin sannan ga dirhami dubu biyar shi kuma ya je ce fari an ɗalƙa duk da ubangillah to shi ne yake cewa ja a wasu min ahli najdin wani mutum ya zo daga cikin mutanen najdu lafazin najdu lafazi ne da ke ɗaukar ma'anar tudu eh, tudu shi ne suke ci mishi najdu النجم ما من الأرض duk inda ya zama tudu ne to ana ce masa najdu a madina idan aka yi ishara zuwa ga najdu kamar yadda al'allama na haɗa ya tabbatar a cikin fatul bani to ana nufin iraki in aka ce najdu ana nufin iraki shi yasa wancan hadisin da aka ce shaykhun min najdi tsohon najdu da kake ji ake faɗin tsohon najdu to daga iraki ake ne Shi ne manzan sama ya nuna ya ce hunalika yazhabu sheba. Ya ce daga can ne abun shaytan zai bayyana shi ya sa kusan duk shagoran da za ta abu a ƙarshen duniya daga iraki suke in an ce iraq ba iraki yanzu da aka zo aka takaita ta ba iraki wata yan baya ce wata masarautar ce kasuwa da ta kunshi iraki yanzu ta kunshi iran ta kunshi waɗannan kasashen da ake ce musu mawara allah kasashen da suke bayan teku eh, sannan da wani yanki na rasha duk kusan wannan wajen gaba ɗinsa shi ne ake ce masa bilalu ira a wancan lokacin kuma shi ne ake ce masa najidu amma akwai najidu ta ƙasashen larabawa wanda suke kusa da riyadh a yanzu ba ita manzansu lokacin ma ba ta mun gane ko to ya zo daga cikin mutanen najin shi wannan mutum ila rasulullah sama sa'ira ba'd ya zo wajen manzon sallama kan shi a wawaye malamai suka ce kayan ba na nuna irin la ya'tani bi nafsi bai zamu da ya kula da kansa ba saboda haka kanshi da a wawaye bai gyara gashin kansa ba ya gashi dai a kansa amma kan gashi da a wawaye nasmau da wiyya sautihi muna jin ƙara in an ce da wi shi ne haka da iska ke idan ka je sahara za ka je iska na wani asalin lafazin da wiyu iska ke ba da shi to na mau da wi ya sauke muna jin don muryarsa amma wadda na tsawo na ya ku saboda maganarsa ta ƙauyanci ba ma fahimtar me yake bai da sauri da sauri yake magana hatta da na haske da ya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama fa idza huwa yas'alu an al-islam ashe ya bude yana tambayar manzo sama game da musulunci yare. yake fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ne ya ce masa musulunci Hamsu, salawatin fil yawmi wal layla akwai salloli guda biyar akan ka kullun dare da yini za ka yi asuba za ka yi azhar za ka yi la'asar za ka yi mafiba, za ka yi isha'i manzo sai ya ce masa daga cikin ayyukan musulunci akwai wannan خمس صلوات في اليوم والليلة ذاك يتنوجي مدازية عدري جميل فقال هل علي غيرها سيتي ما أيتن صلى الله عليه وسلم شن أتنوجي نفر الله akwai wani abu a bayan wannan a kaina da kuma sai na aikata da musulunci ke nema a kaina qala la a'a ba wata sallah a ka ta wajibi illa an سيدي إذا idan ta tawuri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سيدة قم أجم رمضان قال هل علي غيره فباين أجم رمضان لزغي أين وتع يأتي شرع شو أكون أزمي لواجبي قال لا إلا أن تطوع سيدي إذا ذاك نافلة فيما وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa sannan za ka yi zakar dukiyarka qala hal alayya ghayruha yace to bayan zakar dukiya ta ta waji akwai wata aba kuma ta zakka da ta wajaba a kaina qala la yace a illa an tatawwa sai dai idan za ka yi nafila qala fa adbara rajul talha ibn ubaydillah radiyallahu anhu yace sai mutumin nan ya juya ya tafi وهو يقول في مقدينا سوى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أبدا الذي فلا ما رأي الأمل بذلك أعقل وزعيدي قال رسول سلم أفلح إن صدق من سنتكون ليش نساء الجنة من إندي يجسيا عشان أبن جيبا تسأل إن صدق إني جسيا شيء ذلك جنب إيمان بجسيا على فكرة يتعوض إذا انتقل الثاني من إيمان تنسى التصديق ما هو الإيمان تنسى التصديق تنسى الحعوة ثم نجدتي إتش ثم حل الشاهد لنا حديثا شيء من وذكر الزكاة وذكر له الزكاة يا أم تامة الزكاة فهذا يادات إلى عنوان دا إمام البخاري يبادع سوى باب الزكاة من الإسلام zakka tana cin ayyukan imani wato ayyukan musulunci wannan hadisin ya nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ke da ikon ya je kai tsaye ya tambaya a wajensa kuma manzon sama ya bashi kula ta musamman ya bashi amsa gwaggwadon tambayar da yake sannan hadisin yana nuna mana sallolin farilla a shi guda biyar خمس صلوات في اليوم والليلة سنولن فريلا guda biyar to a nan ne malamai suka yi sabani akwai wasu salloli da wasu mazhabobi suka ɗauke su a matsayin wajibi kamar mazhabin ana da wani yanki na mazhabin anabila da su suna ganin cewa sallar wutiri wato sallar jara wajiba ce shi yasa a wajensu ko da alfijir ya ke to idan mutum bai samu damar yin ta ba sai ya an kafa musu hujja da wannan hadisin aka ce ga bakauye ya ya tambayi annabi sallama manzo sun yace a la hada alayya ghayruha qala la illa an tatawwa ba wata sallar take ta wajiba bayan sallar farilla suka kafa musu hujja da wannan amma a san ne sallar jan tana da muhimmanci annabi sallama ya kwanta cewa ta masu imani mun gane alama ce ta imani mutum ya tashi yana sallar jan haka azumi ashe bayan azumin watan ramadanu sannan babu wani azumi a kan mutum sai dai azumin da ya dora ma kansa na bakanci ko kuma azumin da ya kawo mutum na kafa su ne suke wajibai amma azumi da ake yi duk saura to na filfili ne haka ita ma zakka idan mutum ya fitar da dukiyarsa ya fitar da zakkarsa to duk wani abu da zai yi kuma to wannan an su ne ya aikata haka ba wajibi bane a kansa sannan wannan ya nuna mana hadisin ya nuna mana yadda mutane sahabban manzan da sun musamman wanda suke zuwa a kauye daga kauye suke zuwa su bayyana abin da ke cikin zuciyarsu ba su da koye-koye ba su da munafurci ya ce wallahi la azidu ala zalika wala anqusu shi ba abin da zan kaya kan wannan ko ba abin da zan yi manzon sama ya ba shi sharadi ya ce afla'a min sadaqa dan aljanna ne shi amma da sharadin inda gaske asirku akwai asirku fi al-i'tiqad akwai asirku fi al-aqwal akwai asirku fi al-a'mal asirku fi al-i'tiqad ta zuciyar yana yi dan Allah asirku fi al-a'mal ya zama ayyukan sun dace da abin da nassi ya zo da su babu bid'a a ciki asirku fi al-aqwal abin ya faɗi a baki shine ya dace da abin da ke faruwa a aikace in mutum ya samu wannan to shine ablahin sadaka nan to daga in sadaka nan nan ne kausu nan ne ba kai yake daga ba abu bane mai sauki tsara waɗannan su kansu ba karamin aiki ba domin tsara sallah ba yana nufin shine da a kira sallah ka zo masallaci ba ya kai sallah ne ya kuma zuciyarka lokacin da kake sallah ya zuciyarka ne wanda ne wannan وذاك محل الشاهد لنا حديث شيء زكاتنا شن أيكم إيماني الله نقصد في المسير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته